Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro. Za ku saurari tafsirin bana na Ramadan tare da babban malamin mu a Sheikh Al-Imam Muhammad bin Usman Kano, babban limamin masallacin Juma'a na Masjidu Sahaba da ke kan titin Maiduguri, Kano State a tarayyar Najeriya. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة المسلمين ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا تبيو كان يوم وطن رمضان biyu ga رمضان شكاة shekara ta dubu da dari hudu باين زرم منظر sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma cikin baka biyu dai da watan mayu ko ma cikin biyu da ashirin da biyar to mun saba a tasiri mai abu da muke kira jelara cikin ɗalibai mata ta turo wannan karamance da jelara kuma waɗanda suke kama tasirin a frc kaduna fiye da shekara ashirin da wajen to yau da lura kudinmu zai magana a kan wata jagira ne zainab bin al-hari annabari kila ka sha zainab kuma jaya ba tsari jaya sunan musulunci take amfani da shi amma bai hudu ya ce kuma kan tsara ita ta yi yunkurin sanya ma annabi kuba a rai yahudi sai ta samu karfata kafar da wani yanko sai ta kosar da karfatan da guba ta ke ma annabi har malamai suna cewa sai da naman da kai shi ya yi magana ce la ta kun bin zai faɗin zai masu يقول لك اقرأ من جوا لا بقى يتخلف الله يأتي من كلام ما يأتي akwai wani sahabi ana kiransa bishir ibn al shi ya ci nan da to da dole mataki a kan sai dai sai na yi ne tabbatar da in kai annabin allah تبقى بقى من بيقار تاكي من ظلمتها تاكي أمل بقى الكشف كشف ابن المعروف الله يكرمه آمين وأنا درست عليه ده يوا لما كنت يقول wanda idan kana karin tarihin annabi za a gani da yawa a lokaci sun gaice shi tattaunawa tsakanin musulmi da ainihin banin ƙwarai ba sai suka rijiya suka sami wato tabar ma irin ta kaba sai suka rufe rijiya ya abar kafin haza makam zama a su bakin ce an samu annabin allah ba malaika jibra'il ke ce haza su hafa a zaɓin da suka shi in sarki a to wannan zai fi da maka din ne daga cikin sakon akwai wadda take ita bai huja yake amma matar annabi ce ai ita ce na nan safiya bintu huyayi ibn al-asfar ita ma daga banu mazin ita cewa sai lokacin da manzon Allah ya shigo Madina babana mahaifinta huyayi ta ce da shi da ankul dina abu ya suka shiga cikin tawagar mutanen madina don mara ba da wana fahimta ta? ta ce amma da babana ya daga ido ya kalli annabi sai ya murtuka fuska ya takura ya kuntata ta ce sai ce da an kalli a kowa kowa abuwa shi ne annabi ne sai ji baba ya ce eh huwa huwa wallahi shi shi ya ɗauka annabin da zai zo karshen zamani bai wule kuma bai wule take sai na ji baffana ya tambayi shi babana wa ma ba a adatta rabu to da zai kuma da kuma da mutum ne yace adawatu ma baqitu sai adawa da shi mutum na ila cikin to da ka wasa on kare da Allah ya ba annabi shi da sharri ma ko sharri da makirai da kuma wato tsananin gaba irin ainihin na yahudawa farko dai kuma labarin da ya ita wannan matar kar ka ɗauka ko mu da kula da ka kashe ka aka yi kuma kun ji sahabin da ya ci kuma ga abin da ya faru samu shahada sannan ne kuma ya ci kuma har malamin suka ce yi magana la ta kulmin ne ka rage masu ne dilara kuma kenan Allah ya kai naboyi ba su iya zuwa ba su kuma na fassara su murin da amsa a farkon karatu لو بتاش آية الأولى أصورة الأعراف بسم سلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الأعراف daga cikin manya-manyan darussanta bayani kan gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaske risala irin ta manzanci da yadda annabawa suka yi faɗi tashi da yadda daga karshe gaskiyar ita ta samu nasara Guda dama haka gaskiya duk yadda ta so ka mutu ta lagar da ita ba karshe sai ta yi tsawon ta kariya da allah ya mutu ta labar ka ita ba karshe sai ta yi tsawon ta a bayyana kanta da kanta saboda ita gaskiya tana dauke da sinadarin tallata kanta da ita ko kariya yi mata kwalliya kamo cin kamo nan sai Allah ya tona asirin da masu hankali su gane cewa karya ne ɗabi'a a ce kawai ya iya da kai su haka abin da ya faru kenan game da ainihin annabawa a cikin bayanin wannan sura a dunkule amma kana da'awahum nan ka karanto hmm? wato kyansa mu koma baya wa kan min qaryatin ahlakna karanta je ko sautari mazaunai na mutane alƙarya mun halaka su a ba'suna bayatan auhun ƙailun. sai azabar mu damkar mu ta zo musu bayatan cikin dare suna barci awo kuma hum su din qa'ilun suna kailula suna rana to tana da alaka da aya sai Allah ce fa ma kana awa. lokacin da azabar ta zo a kansu ba su da wata da'awa ba su da magana da suke yi ba su ba'suna lokacin da azaban mu ta zo gare su illa an qalu face abinda suke cewa inna kunna zalimin lalle mun kasance mu azzalumi ne ba ai an makara ai lokacin da azabar ta zo sai suka ce lalle mun zalunci kanmu da kanmu fala nas'alanna na ursila ilayhim wallahi za mu tambayi waɗanda aka aika da manzanni zuwa gare su kuma wala nas'alanna nan mursalin manzannin ma za mu tambaye su in kaga waɗanda aka yi aiki zuwa za a tambaya alam yatikum nabi qalu bala nazir za a tambaye waɗanda aka aika musu manzanni su ma manzannin za a tambaye su na za a ujibtu wata amsa ka samu kowanne za a yi tambaya gare shi fala na kusan na alayhin bi ilmin kuma za mu kissata musu mai musu daki dakin abin da ya faru bi ilmin la ilaha illallah ta duba bi ilmin Allah ya baka labari lokacin da ka girma ka ba daga ran kaza ga watan kaza ga abin da ka yi lailu dan kaza ga kaza alkhairi gashi shirri ma gashi Allah ka rufa asiri za mu ba su kissa za mu gaya musu abin da suka yi ilimi da ilimi kuma kuna ga'ibin yau ai mu ba a fake muke ba lokacin da abin da kuka yi kuka yi ba mun ɓuya ba ne ba ba mu sani ba ne ilimin da ɓuya gabarin ba mu ma a halatta muke shi ne ma kuna ga'ibin عرفتم والوزن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نعم ومن خفت موازينه فأولئك والوزن يومئذ الحق الله يتي الوزن سكيلي إذن نلادا دا الحكي يومئذ رانا قيامة الحق سكيلي نكياني أو تآيتي ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفحة السبيل والوزن يومئذ الحق a wancanan karanan alwazun sikeli na gaskiya ne fa man saqulat mawazinuhu duk wanda sikelan shi ma'aunan shi na kirki yayi nauyi ko haka ne ko wato da aikin kirki tunda sikeli yana da jumbaru guda biyu a sa aikin kirki naka in ya rinjaye aikin banza ɓangaren mummuna aikin sai daga ya yi shakwalolo Allah ka samu samu irin wannan bal sama ma da haka idan kuwa aiki na kawai na banza ya rinjaye na kirki sai ga ɗaya ɓangaren ya daga to an gama da matsala kenan Allah ka kyashe mu saboda haka Allah ta'ala ya ce faman saqulat mawazinuhu wanda ma'aunan shi suka yi nauyi fa'ula'ika humul muflihun waɗannan su ne almuflihun mara marabauta sun rabauta sun samu nasara sun tsira kenan amma wa man khaffat mawazinu wanda ma'aunan shi ma'aunin shi ko ka ce ma'aunai na aikin kirki khaffat suka yi shafalfal shakololo an rinjaye su to fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi hasarar rayuwarsu sun taɓe bima kanu na yau yuqlimun kasancewarsu suna zaluntar kansu dangane da ayoyinmu ولقد مكناكم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون يعني لما قوم ديدي تكون السورة تبقي الأعراب الله يقول ولقد مكناكم في الأرض أي من باكو داهر أبن كفا أنت تقول مكناكم أم باك داما شيني تمكين a baka dama a bankasa a baka dama ta fuskar ilimi a baka dama ta mulki a baka dama ta kuɗi a baka dama kaka yi magana magana tana da kuma nauyi a ɗauke ta tamkini Allah ce ai mun ba ku dahir a bankasa an gane ko Waje waja'alna lakum fiya ma'ayish fiya a cikin ƙasa muka sanya muku ma'ayish hanyoyin rayuwa wanda za ce kasuwanci wani manomi ne wani jima yake yi wani baduku ne wani gyartai ne wani kaza ma'aish hanyoyin samun ma'isha a fita aje aje a ban ƙasa Allah shi muka muku wannan mun tabbatar da ko a ban ƙasa farko dai ita ƙasar tukun ba ta ma motsi ba ta gudu ta tsaya da tana jijjiga da sai ku nutse a cikin makan sannan mun sanya muku ma'aish ina maimaitawa hanyoyi irin na gudanar da rayuwa kalilan ma ta tashkuru da zai kaɗan ne kuke gode wa Allah Allah mun gode maka Allah karka samu mutunce mu ni'imarka na'am ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا laƙad halakana ku Allah ya ce tabbas mun halicce ku halaka ya haluku halka asalin fi'ilin ke fili ne asali sulafi matun burburi ma'ukunci halaka ya haluku na'am na fara yansu Allah ce mun halicce ku to ita halitta ita ce mai suka ce samarwa daga rashi al'ijadu min al'adam barcin babu shi a samar da shi to mun halicce ku sun masauwar naku sannan muka tsoranta ku an gane ko Allah da ya halicce mu sai ya tsoranta mu a irin kamannin da yake so yanayinka kamanninka launinka halayenka ba sai ka sayo ba ba kai kai kanka ba wata za a ba mutum dama a ce to da Allah a wani kamanni kake son ka zo duniya kila da mun zabe ba ka da mun zabe mun halicce ko mun kuma suranta ko thumma kunna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce da mala'iku ku yi ma adamu sujuda adamu shine farkon mutum ba dama ka ce annabi adamu shi ma dan adam to a shi ne adam ko mu gane ba ne amma mu ya'yan waye da kuma ka ce adam dan adam wani adam ai shi ne asalin ai an gane ko zaka annabi adamu muka ce da mala'iku ku yi mai sujuda irin ta girmamawa fa sajadu sai suka yi sujuda illa iblisa ce iblis إبليس الجنين أي إلا إبليس كان من الجن ففتح عن أمر ربه أفتتخذ الهرس هذا شيء هل التالي أما جاء إرمى هل التالي فالأرضية مؤسسية كم بأسسة مرأة أرضك كما ساموس وتجربة واتي قبائي ولم يسكت شيء جدا كفاموش الخير domin za ka bambanta tsakanin sharri da alkhairi ga sharri rundunar shaɗan ka guje mai ga alkhairi rundunar kirki kaɗai raftun Allah ya ce mun halitce ku mun tsoranta ku muka ce da mala'iku ku yi ma'adamu su zo da. sai suka yi illa iblis face iblis yana cikin tawagarsu lam yakun min as bai kasance ba daga cikin masu wannan da irin ta gaisuwa saboda girman kai nashi Allah ta ce qala ma mana'aka qala ma mana'aka alla tasjuda lis amartu qala ana khayrun kala sai ya ce ne ce iblis kuma Allah Iblis qala sai yace bari ku ji ma mana aka shedan ne ya hana ka kai kenan waye magana din ma mana aka Allah tasjuda iz amartu wai me hana ka kai sujuda iz ganin cewa amartuka na umarce ka Allah ne yake magana kuma wai tambaya ce da ai ba a san amsar hmm. saboda a yi mashi ɗin ilzami mai yana kai ko me ya hana ka kai joda? inda na umarce ka kuma shi umarni in ya zo daga fuskar da bai kamata a saba mai ba to saba wani ai sabo ne Kala ne kai umarni da na ce kai joda. me yasa ba ka ya kai Idris to ka ji saurin ido sai Kala sai ce ana khairun ne. la ina fi shi ne ana khairun min na fi shi shi yasa malamai suka ce karka zama cikin ɗan ƙungiyar ana khairun min yau ai na fi wani la ka yadda baka ma kai kowa ba balisana ka fi shi shi yasa Allah ya ɗaga ka ka kai ka wuce ɗin karka tallata kanka abada shi ɗan sai ce ana khairun min na fi shi waye ya fi annabi adam kuma sai ya bayyana fuskar kim a wata irin tashi sai ce halakta ne min narin wa halakta min tin ai ka halicce ni ne daga wuta wa halakta shi kuma ka halicce shi shiwa min din daga laka yi malamai suka ce iblis ba shi da hankali ta yaya za ka fi ta wuta da laka da kafa kafin wuta ya dafa abin da ɗan adam zai ci ce nake su da ƙasa suka ta tsirar ta ina to ita kanta wuta ba ta samun gindin zama fa sai abin ƙasa zama ya ƙafafar daga nan suka ce idris zai kiya sai batil mummunan analogy ita ce wuta saboda da ita ka halice ne shi kuma daga yunƙo daga ƙasa sai ƙasa ta fi a ƙasa muke rayuwa ta tahyawun wa ta mutum wa minha tukhrajun na khalaqnakum wa ina muke yin gini ina muke rayuwa a ƙasa ina muke noma a ƙafa ina yake aikata kace a ƙasa ka su kwani mota ka tsitare ta ta tashi da gudu a ina kake a ban ƙasa kan wuta kake a shi ɗan ta mara hankali kiyasin shi suna kiransa illogical illogicality sakarcin sakarci ke kiyasi ba ne wai ya bayyana fuskar da ta sa shi ba zai ma adam su da ba halakta ne min narin kuma allah yake gaya wannan sauran ido wa halakta wa min Sai. Sai. sai allah ce قال فاهبط منها فما يكون لك أن qala fahabit minha sai yace mai saukar daga cikinta wa mai Allah qala sai Allah ce fahabit minha wannan fadin fa ta mai ce asrabiya saboda abinda shedan ya nuna nayi ma Allah tsaurin ido na kin umarni sai Allah ya kore shi fahabit minha fita daga cikin aljanna ɗin ya Allah fama ya kuno laka an ta takabbara fiha ba a girman kai a nan gidan ba da ba ne ke girman kai a nan gida ne na masu tawabu fita fakhruj minha ka duba fakhruj fahabit fakhruj fahabit sauka fakhruj fita gaba daya innaka min as-saghirin na hukunta kai cikin kaskanta ne a ce wani kaskanci yau ci kullum a ce shaɗin Allah ya ne mai shi ne tsazara ɗin kullum za ka ce a ozu billahi mina shaifanin rajim to ai shi ne wulakanci da kaskanci Allah ya dauka a kan shaɗin kowa na neman tsarin Allah daga sharri shi wulakancin da ya wuce wannan har suna faɗa a tarihi wata ran shaiɗan da ya ga bala'i ya mai bala'i sai ce da annabi musa don allah ka kai ni gun ubangiji ya sayi cikin kisa da suke rawaitowa da haka sai nabi musa ya mai kamun kafagun allah sai allah ya ce da shi a cikin kisar je ka gaya mai ya je ya yi wa kabarin adam sujuda wanda ya kiye musulun da ce to yana raye ban yi ba sai yanzu da ya mutu la ilaha to kaga ai an riga an ruta masa innaka min as-saghiri ko ba gane bane kana cikin kaskantattu har abada shi yasa malam ko mutum ne kace da shi kai dai shedan ne ai ka wulakanta karka kalo ne kace shedan ne amma kuma cikin mutane akwai shedan kaga shaidanun mutane iblis bai fi su kangara ba ji ke hausa dan ma ka san mutum in ya zama shaidan to shaɗan yana tsara mai fir'auna wai sai ce shaɗan sai ce da fir'auna da suka haɗu da shaɗanin mutum da shaɗanin aljan gumaguman tsaya guda biyu sai shaɗan iblis da ce ka fir'auna a aka yi shaɗan sai ce da shi fir'auna sai da shaɗan sarkin fitar da mata ya halaka ki to ai ban kai ka shari fir'auna kamar ya shi dan wai sai ce to ai ni duk iyasa ban taba ce ban taba ce ana rabbukum al'ala ba ai ban taba ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban taba ba kai gofa gashe ka fir'auna cikin kaga fir'auna shedan ne na mutane da tsayinsa ta kai inda ta kai sai da shedanin aljan ya sara mai Allah ka kyashe mu da shedanci aftun to madadin ma ya tuba ku ji abin da shedan ya ce na'am قال سيد إبليس يتي أنظرني إلى يوم يبعثون madadin sai saro da ce to na tuba ya ubangiji yace to ubangiji ma'ana tun da wannan hukunci ya tabbata a kan shi to ka jinkiri ina roƙo ka jinkirta min kar ka kashe ni ka bar ni ɗan rayu ila yawmi yub'ath har zuwa ranar da za a tashe tsoron kiyama wannan shine sirrin samun lokaci ne ai rashin ne babba Allah ya mai an mishi talala mai kamar sake an mai kamunga ka jinkirta min ya Allah zuwa ranan da za a tashi kala sai Allah ce na kanin almangarin je jika an baka lokaci kana cikin waɗanda za a jinkirta musu to da ya samu wannan damar sai ya furta wannan magana da za mu ji nan gaba na'am qala fadima أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم قال سي إدريس يتي فبما أغويتني ya sake wani tsaunin irin ubangiji tun da a bisa dalilin ka halakar da ha wai halakar da kai ne kuma ne aka ba kaki amma yake ce da Allah ma a fa bima aghwaytani tunda ka halakar da ne ka hukunta min na kasance kaskantacce la'anan ne to ba ka sadu da ba a a sai ya ce me la'aqudanna lahum siratal mustaqim sai na je na zauna na toshe na kafe na bautar da su gabarin hanyar su mai kakkiya ok ta hanyar mai kakkiya ce ko kuwa ya san ayan eh, an yace mustaqi to ba zai kyale su ka ji plan lalle zan zauna in ainihin dakile hanyar nan ta kami kakkiya ba za su kai ga abin da kake nufi ba don ba zan kyale zan fitine su Sun na ثم لآتينهم أكرمت na لآتينهم sannan zan zo musu lura zan zo musu wai mai cewa zan zo ɗin zan zo musu su suwa su muke Allah kare mu daga shari'a zan zo musu min bai bayne aidiyin ta gabansu ta gabansu in hana musu aikin kiri da zakka ba azumin nan ba kuma za su yi azumin sai na san yadda zan yi lalata musu samun lada duk hanyar da za a bi zan zo ta gaban su ta baya ba ta ce wa min khalfi zan zo kuma ta bayan su kai jama'a wa an aimani zan zo musu ta daman su wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagu wala tajidu aktharahum ba za ka su mafi yawansu masu gode maka ka ba su nema za su mutunce maka za ka ba su lafiya su sarrafa lafiyar cikin aikin banza za ka ba su dukiya su kai ta inda bai kamata ba za ka ba su ma ilimi su nini duniya da ɗaukakan duniya ta wajen ainihin misali ilimi shi ne in shigo mutu ta koki amma malamai suka ce da yake allah ya tabar da shi bai ce wa min fauƙin ba suka ce domin ta saman su zane rama kuma take zuwa ba ne hikimar ai abin da yake zan zo musu ta gabansu ta bayansu ta dama ta go ai ba ta kace kuma ta samu la da ya kare sharrin sai rahamar ubangiji ta can kofar yanzu in so samun shaɗan na ai ba zai so mai azumi ba to rahamar Allah Allah sa Allah ya zabe mu muna yi shaɗan sai ka mutu da bakin cikin ka ko gane ba ne za mu tashi mu je mu yi sallah shedan ai baya so ai shi yasa da zaran ka ji an kira sallah za ka yi wata kasala wani lokaci to shi ne maza ka yi isti'aza ka tashi da zaran ka samu daman aikin kirki sai ka dinga jin wasu wasu maza da ka yi yan damar da kake da ita to wannan shine abin da iblis ya faɗa na fata an gane ko zan zo musu ta gaba gare su ta bayan su ta damansu ta su. ba za ka tada mafiya yawansu wato masu gode maka ba ya Allah Allah ta'ala ce ne قال في الله يتي اخرج منها shikenan fita suna cewa shedan ya yi ƙara ya har su inda Allah ta'ala ya ce wa anna alaika la'arata ila middin ya yi ƙara lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad ya yi mugun bakin ciki suka ce kuma lokacin da Allah saukar da fatiha wannan munasabat ne cikin abin da suke rawaitowa min al-hikaya saboda haka Allah ya ce ka fita min ha daga ainihin ita aljanna mazmuman kana abin zargi shine mazmuman kuka ne ko mazmuman na'am abin zargi madhuran na'am mazmuman kun ce maluma eh maz'uman mana kana abin zargi maz'uman ba mazmuman ba maz'uman zargagge sannan madhuran kurare shine dahar ka ce daharahu ai dafa'ahu an tunkuɗe ka an yi fatali an yi wance kali da kai shi shine madhuran an gane ko maz'uman maluman madhuran matsurudan ya gamu da fuska biyu irin tal'ana sannan sai Allah ce laman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka minhum cikinsu wannan kuma gargadi ne ga ayan adam gaba ɗaya duk wanda ya kuskura ya bi ka to la'amla anna jahannama minkum ajma'in sai na cika jahannama sai na shaƙe ta tab da kai da su gaba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuma shaidan yana da hanyoyi na yakar mutane tarko-tarko guda bakwai inji ibn al-qayyim mafi hadarin tarkon shaidan shirka zai iya iyawa ya aukar da bawa cikin shirka don ya san shirka in an mutu nan, ba ya fiya inda shirka ce haka ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi man ya sha to saninsa da hadarin shirka zai iya iyawa mutum ya shirka Yau ga shi ana samun fitintunu iri iri har yau a social media akwai shafuka na matsafa sun fito saboda ba shi da gata yau suna tallata tsafi ba sa kunyar Allah kuma wai suna danganta kansu ga musulunci akwai masu tallata aƙidar atheism da kuma agnosticism menene atheism aƙidar cewa babu Allah agnosticism ana kinsu Allah dare da ya mu ba mu sani in akwai Allah ko babu shi suna agnostic suna da shafuka a yau suna tallata makinsu da yan addinin Scientology da addinin satanism shaidan shi ne ake bauta mai a cikin wannan addinin duk abin da Allah ya haramta to a wani ma ya jibu ne a wannan addinin na shaidan kaga kasuwarsa na ci inda take ci amma ban da duniyar masu imani in suna da kariya daga ubangiji shi sa karkai wasa da azka wallahi billahi tallah kaga zikiri Haga falaki da nasi da kulo safiya da ce, da ayatul kursi saboda wannan matakin shi na farko ke na biyu in ya buga ya buga a bangaren shirka bai kai da nasara ba sai je ga bid'a shedan in ya shirka taki sai je hada mutum da bid'a ya shigaltar da mutum ya bar asalin karantarwar manzon Allah mutum ya kama shirme yana bid'o'i ya kirkiri wannan ya shigo da wannan kuma ya so yake da karfi da yaji sai abin ya zama addini bayan an bai san da shi ba farko na yi na ke. idan ya ga misali mutum ya fi ƙarfin allah ya ba shi ƙarfin da ya zarce a ce yana yin bid'a sai je ga ainihin tarko na gaba Shi ne ne, kaba'ira sai kawata mutum manyan zunubai sai kawata mutum zina ilwafi a ya ma ɗigo wal iya zubilla kisan kai sata caca riba da tsoronsu sai dai ya haɗa ka rigima da ka. amma ku duba waɗanda ya fara gabatarwa shirka bid'a to me yasa bai fara gabatar da manyan zunubai ba su fiye da sauri yake cewa a'a a shi shaɗin ya fi son bid'a saboda babban sako saboda ita bid'a ya munafuka ce ta kan yi kama da addini ba addini ba za ta iya rusa addinin gaba ɗaya amma wane ne bai san zina mugun abu ba ne sata amma abin da ya zo maka da sunan addini sai ta ce Allahu akbar sadaqallahu alazim kurai kuwa a yi sallah ce salati gobe sallallahu alaihi wasallam in ka ce da shi annabi ya yi to salati ne ba kyau a'a annabi ya yi to haka a take za ta yi kama da addini ba addini ba to shaɗan ya fi santa ko aboki kake da shi munafiki munafiki ya fi hatsari sama da abokin gaba da fili shi munafiki kana ya zama tare da shi har lokacin da Allah zai kawo munafincin shi bayyana to sun bi hadari sun suka ci da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafiri yi a fili ai baka da matsala ai sai dan baka da hankali ya riga ga maka ai yanzu expose to dan yana son bid'a kwarai dan je kama da munafiki to mutum ya ci kamar da na faɗa sai je zuwa ga mai kaba'ira in ka tsallake Allah ka tsallakar da mu sai je ga baga'ira ƙananan laifi الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم اللمم الصغائر sai sa ga ce to na ya karamin laifi ne idan na kalli fim irin kaza na sabo Allah mai gafara suka ce kada ka rena karamin sabo ka kalli girman wanda ka saba shi ba karami ba kuma sukan ce ba maganar a ce mutum ya tuba inda ya dage a ƙaramin sabo saboda kananan sabon da ke gangan ko su gangame su halaka mai a raftun saboda haka ya jama'a matakan shirikiyar shirka bid'a kaba'ira sara'ira in ya ga duk waɗannan mutum ya tsallake wannan ya san abin da ya taka sai zai ga tarko na gaba kun mene sarko na gaba zai zo maka kan abin da aka halatta maka ku ya halatta sai shigaltar da kai da shi ka ɗauki misali ka ci abinci mai kyau ba halal ba ne to zai zo maka sanar wurin ya sa ka ci fiye da bukatar jikinka tunda ka ƙi duhudun nan ba zai ba kyale ka ba ka shagala abincin ya danne maka jiki ka kasa sallah akan lokaci ya ce ana samu nasara ka kaga ya zo maka ta hanyar halal ne ko zo maka ta hanyar gida ya ce mutum irin ka kai gidan da babu irin shi a kan kai kuma sai ka ce wallahi gaskiya ne sai zo maka asali ta hanyar halal ne ya ji ba ka girman kai yana wannan siyar zuwa na ibn al-qayyim biyar kenan duk ta tsallake Allah ka tsallakar da mutum ga tarko na shida tarko na shida shine sai zo ya tunkari abubuwa guda biyu wannan mai daraja ne wannan ya fi daraja sai shagaltar da kai da aiki mai karamar daraja ka bar mai babbar daraja ka ɗauki misali inda za ka zo wata kasuwa a kano yau a ci da kai kasuwa kaza idan ka zo cinikin abu kaza za ka samu naira miliyan biyar nan take amma kuma akwai wani kasuwanci abinda za ka samu naira miliyan ɗaya ne kuma sun ci karo da juna ɗaya ake so ka ɗauka tsakaninku da allah wanne mutum zai ɗauka na miliyan biyar miliyan biyar ke tsaye ne miliyan ɗaya to shi ɗan yana wannan tsayar to a duniya za ka ɗauki mai girman daraja a ibada sai zo ka shagaltar da kanka kan abin da bai ka ɗauki misali sai ga mutum ya kwashe rayuwar shi yana koyon baitoci na waka shi'ara'ul jahiliya wanda zan tauhidi ba tare da ai arabiya ai tana da kyau za ta taimake ka to amma duk shekarunka a waƙi ƙorani ba ka iya karatu ba tauhidi to shine yake cewa tarkun fadil lil mafdul sai mutum ya bar alfazil abu mai daraja dagaggiya zuwa ga mai daraja ƙasashiya shi ɗin yana wannan shirka san da wannan shi sa ko a rayuwa akwai abin da ke kira king of preference ne fi muhimmancin gare duk wanda zai wanda zai yi digiri kan music akan kiɗa digiri kan kiɗa su kuma zai samu kuɗi da shi da wanda zai yi misali kaddara a kan sanin ba ma musulunci ba misali da wanda zai akan sanin tarihin ruwa wani fi ina to ina ga wanda zai je ya kwace shekaru ya je ya yi digiri a kan wani abun da yake na shirme ba tauhidi ba aqida ba qur'ani ba tasiri shi na wannan sharri kun fahimci wannan sakon farko na nawa kenan to sai na bakwai wanda har annabawa bai kyale su sai ya zuga mutane su dinga su kai da Allah sha'irun ne majnun ne bal huwa kazzabul ashir sai ya lamu na gadan man al kazzabul ashir sai ga mutane su kai ya da shi da yi mahaukaci ne ba ga mu annabi nuhu ba ba ga mu zan Allah ba to ya san ba zai kiya musu ba amma sai ya zuga mutane ko haka zai tasiri gare su ka wani irin mugun abokin gaba ne muke ta'amuli da shi mu baka da mafita illa ka roƙi Allah wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah innahu huwa samiu roƙi Allah ya kare ka Allah shi ne a sami kuma al sai mu je aya ta gaba in an fanci da wannan bayani da kyau ci gaba Ya يا آدم اسكن jannata وزوجك الجنة min haifu ceto شئتما الآية tun da shaɗan an riga an ji bayanin ga makoman shi an kore shi kuma allah ya ce wanda ya bi ka zanci ka jihannama kai da su to nabi adamu da allah ya masa ni'ima ya sa mala'iku suka yi min sujuda to sai allah ya ce wa ya adamu ya kai adam kun zauna an ta kai wa zaujukan jannu kai da matarka ku zauna aljanna shi asalin rayuwar namiji da mace tun farkon rayuwar namiji da mace shi yasa cikar kamalan mutum a ce na da aure saboda kakanmu annabi adam da matashi Allah ya haɗa gidan aljanna zauna kai da matarka aljanna a kula min haiku shi ituma ku ci ta duk inda kuke ko kina gashi an ba ku amma ga doka wala ta karaba habihi ta fatakona min zalimin kun ga wannan bishiyar kusa da ita karku to kullum ubangiji yana da jarabawa duk ni'ima aka baka sai ka gamu da jarabawa fa'ida ne da ga aljanna da aka ba su wannan ni'imar da kuma jarabawa ko kai ɗalibi kana neman digiri ai ni'ima kake ya za gama da jarabawa a ce lecturer bai zo ba hmm? ana ruwa a ce ka samu carry over carry on karka gaji ci gaba za ka yi nasara rayuwa ta gaji gwagwagwa da bugawa karka yi ruwa tawakkal ala Allah عرفتم ترك أكتشي دا النبي آدم عليه السلام وتضناء الجنة فقلا كتكو بيو شي دوا من حيث شئتما صوبيو wala كيسو ولا تقربا ألف التثنية ku kusanci wannan bishiya fata ku na kulura alif na mutum biyu guda nawa bai adamu kun a nan babu alif anta wa zawjuka babu fakula haythu shi'tuma wala taqraba fatakuna alif dake nuna biyu so hudu a cikin aya 19 a cikin sura ta bakwai rabtun in kuka kusanci wannan bishiyar sai ku kasance daga cikin azalimai amma mai faru فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هو wasa lafu mashaifa sai shaitan ya jefa musu wasu shine waswasa shine ya abu idan da yawo a zuci hmm? wasi na damu kuma ɗan da yana da wasi. malami suka ce walmu walmu waswisu yatrukul waswasata min qalbi kake kare sallah ka cizge waswasi ke wurge da shi daga shedan ne za ka yi alwala shi ba kai ba sai ka je ka tashi kuma ka yi to yake wahalar da ke to muddin kana da yake ne ka yi ka yi fatali da waswasa so yake wahalar da kai ya hana karatuwa arastun Allah ta'ala ce fa waswasa lahu mashaifa nan ma in kuka duba alifin ta suna guda nawa wasu lahuma lahuma biyu anhuma sawatihima ma nahakuma rabbukuma an takuna aw takuna nawa ku duba malakai ne da ya faɗa guda biyu ne saboda takuna adamu hawa malakai mansubun ala khabari kan عرفتم sai shaitan ya yi musu wasu wasi shi da matar shi na nahawa a shaitan kuma sun ce kalmar shaitan an ɗauko daga shaitan a to nesanta ya nesanci kwata-kwata hanyar alkhairi sai shirri kawai arafin aka sai shaitan ya yi musu wasu wasi liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima domin ya buɗe abin da aka ɓoye musu na tsiraicinsu allah ya sarta ku ya ba ku mazauni wannan cin bishiya na abu zai kai ga tonon sire makin tsoraka da inda bishiya ɗan ya jefe ka da aiki na bana so yake ya tona ka. ito amma mumini tun da yana da kariya daga ubangiji ina inna kai da shaitani yi fa. ba shi na sa ka mumini yi wannan ne liyubdiya an gane ko lahuma ma wudiya anhuma dan ya bude ya bankaɗe musu abin da aka ɓoye na daga sau'ati ma tsaraicin su wa sai shi dan yace ma la hakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakai yau ai adam da hawa ubangiji bai hana ku cin wannan bishiyar ba fa sai dan ku zamanto kuma mala'iku haka sun ku zama mala'iku kaji fa to hausa kenan yana nuna cewa wato Allah na mutu shiga kenan ko ba kafirci da shaidan ba yi aka ne saboda kan ku zama mala'iku da kun ji za ku ringa tashi sama la ilaha illallah in ba haka ba auta kuna min al-khalidin in ba ku ci ba an hana ku ne da in ba ku ci ba za ku ana son a hana ko ku kasance mala'iku ko kar ku kasance masu dawwama har abada ko shi kawai babu daga nan abota ilimi ke sa daga nan dan adam sai ya gaji wato son ni'ima in ta zo ta zauna a wani cikar a shiga da kai. yi a kakali yan siyasa ba mutum yana hawa sai da dan fara 4 plus 4 tun kafin a yi zaɗen ba a san mulki ya tafi in an kare ajecin ajecin misali to haka bin ni'ima ta ke yasa aljanna cikar alkhairin aljanna Allah kan ce khalidi na fiha abada Allah kama mai raba an gane ko kashe shedan sai musu talatidiya ko talaquwa a wata wasu tsohuwa da malaman mu da tsoro suka karantar da mu Allah ya musu albarka saboda an nuna ku cin wannan bishiyar ne fa kar ku kasance mala'iku biyu a to waye ke mai da mutum mala'iku ba Allah bane shi ya hana awo ko kuma ku kasance daga cikin masu dawoma shine kawai aka hana wa qasamahuma inni lakuma lam ya rantse musu da Allah malamai suka ce sai da ya rantse suka ce ko saba'in ne wallahi tallahi gaskiya nake ga muku Allah kuma duk mumini in kana son ka tuce shi rantse mai da Allah kuma haka bane ko ciniki ne na ga mutane a karmaka za ka shawar ne ka wallahi tallahi wallahi tallahi kai kuma cikin ce kai ka da wahala ya rantsa da karya ko da ce ne wallahi baka sani ba ne. shi da gaskiya shi yasa duk mutumin da ya rantse wajen tallata kayan shi yana cikin waɗanda Allah ke goge ma kayan albarka eh, mu kiyaye wala tuti kullu halafin mahin me yawan rantsuwa wulakantacce A har alwaqt saboda Allah ta'ala ce sai ya rantse musu ce inni lakuma laminan nasi na rantse mu gaskiya nake ga mu ah, yo me kawo babu rami ne ne ba shi ke cewa hmm? hankali eh, ba kawo hankali ba rami wuce ya ce mai kawo ba rami in ba rami ne kuwa ina kana cewa da jiya nake mu to ayin kana da gaskiya baka bukatar ma kare kanka sai kana da gaskiya ba ƙirya kake yi ba daga baka bukatar kare kai na mutum na kame kame ya kare kai ni ba kaza ba to ka bincike abin gaskiyar da suke kallata kanta da kanta makayyaci ne ke kokarin kare kanshi da kanshi ita zuma ba ta tallata kanta maɗi shi ke tallata kanshi makayyaci ke kame kame kare kai kare kai ku fahimta nan da kyau makaryaci ke wani kare kanshi lalani ba ka za ka zama waye sa ka bayan karyar ta bayyana jama'a ta gane karyar kun gane sabon saboda ka sai shaidan ya yi muku yace inni lakuma laminan nasihina ni dai kan wallahi ina daga cikin masu muku nasiha anan ne wata kil tawagar karatunmu za ta tsaya yau da idan Allah Allah kai mu gobe rana ta uku kenan wa iyakum Allah ya muku albarka Allah ya ibada mu Allah ya biya muku bukatun ku samari Allah ba ku magana wa ka ko assalamu alaikum wa rahmatullahi Mun saurari tafsirin Hausa wanda babban limamin masallacin Juma'a na sahaba da ke unguwar Kundila kan titin Maiduguri Road. الشيخ محمد بن عثمان كانوا حفظه الله تعالى يا جباتر